يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyid mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama kafin wato amin tafiya hutun sallah babba mun shiga babu sabri inda muka yi karatu akan abin da ya shafi ayoyin da malam imamun nawawi ya buɗi wannan babi da su a yau allah cikin ikonsa muna ranar ashirin da takwas ga watan sha biyu dulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da biyar da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar ashirin da biyu ga watan goma shekara ta 2014 haihuwar annabi isa alaihi salam za mu ɗora da ɗaukan wani sashi ko wani yanki na hadisin farko a ƙarƙashin wannan babi na haƙuri shine hadisi na 25 a jerin hadisan da imamun nawawi ya kawo cikin wannan littafi yake cewa wa an abi malik kuma an karko daga abi malik أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله الحارث الحارث بن عاصم الأشعري ميسونا حارث دان عاصم الأشعري رضي الله عنه ألا يرددش قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ترى دا من الله استبتع غريش ياتي الطهور shatrul iman sarki rabin sallah ne walhamdulillahi fadar alhamdulillahi kuma tamla'ul mizan tana cika ma'aunin ladan bawa a ranar alkiyama wa subhanallahi walhamdulillahi fadar kuma subhanallahi da alhamdulillahi tamla'ani su biyun suna cika au tamla'u ko suna cika maimakon tamla'ani tamla'u ma bayna samawati wal ard abin ke tsakanin sammai da ƙasa wassalatu nurun sallah kuma haske ce iya wannan gaba ta hadisin ita za mu ɗauka mu yi bayanin mu a yau insha Allah ta'ala ragowar gaban kuma ni a karatu na gaban Allah raya da farko malam imamin nawawi ya fara da buɗe hadisin da faɗo alkunyar wato samu yake cewa an abi malik al-harith ibn asim al-ash'ari to dangane da abin da ya shafi sunan wannan sahabi an samu saɓani dangane da faɗa sunansa wasu suka ce sunansa alhari kamar yadda ana yace an abi malik sai ce alhari wasu kuma suka ce sunansa ubaidu a wata magana kuma aka ce sunansa ka'ab dan asim maimakon alhari bin al'asim ko bin asim sai zama ka'ab bin as wasu kuma suka ce amru sunansa saboda haka an samu saɓani wannan maganganun guda alharis ɗaya ubaid biyu ka'ab uku amru hudu dukansu imamun nawawi mai wannan littafi shi ya faɗi wannan bayani a sharhin da yawa sahihu muslim cikin littafin hajj sharhu sahihu muslim yace an samu sabani akan tantance sunan sahabin wannan hadisi ibn hajar al-asqalani a cikin al-isaba shi ya tafi akan ce sunan sahari saboda haka akwai dai maganganu akan tantance sunan wannan wato ainihin sahabi dangar da abin da ya shafi alkunyarsa kuma abu malik baja ya shahara da wannan alkunya tasa ta abu malik kamar yadda ya shahara da sunansa ga wanda suka tafi a kan tabbaitaccen sunansa alhari wasu kuma suka ce ka abin kamar da makamata to sannan sai abin da ya shafi matsayinsa da martaba da Allah ya masa ko ba komai da za ka faɗa a game da matsayinsa da darajarsa ya ishe shi daraja da matsayi da ɗaukaka kasancewarsa ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗalibi almajiri da ya kwankwaɗi iliminsa daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ya riƙe abin da manzo ya koya masa kuma yake isar da saƙon abin da ya ji daga manzo don wannan hadisi da za mu karanta ɗaya daga cikin abubuwan da manzo ya koya masa da zamantowarsa sahabi almajirin manzo sallallahu alaihi wasallam ko baka baka faɗi komai ba akan darajar sa ka faɗi wannan ya kai matuƙa a wajen samun ɗaukaka da matsayi domin sai da Allah subhanahu wata'ala ya dubi zakatan bayinsa ya ga waɗanda zakata ne suka fi kyau da tsarki da tsafta su abokanci manzansa sai da ya dubi zakatan baya ga waɗanne ne suka fi dacewa da cancanta su zama almajiran manzansa da ya fi kowane mutum ko da wannan kadai ya ishe shi daraja da matsayi Allah ya yarda da shi wannan bawan Allah sahabi na manzo Abu Malik ya rasu a wato ainihin annobar da aka yi wacce ta shahara da cewa ta'unu amwas annobar amwas an yi ta a lokacin halifancin umar bin al-khattab ɗaya daga cikin halifofin manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan wato rasuwa ta ba'un Allah ya karɓi rasuwar abu Allah ya karɓi kairan abu malik saboda haka daga cikin ɗaukaka da matsayi da Allah ya masa ya yi mutuwar shahada domin wanda ya mutu a annoba shi ma yakan dace da shahada irin wannan Allah ya jika su da rahama ya rasu a shekara ta 18 da hijirar manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sharhin abin da muka karanta na hadisi Abu Malik yake cewa qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tira da amince Allah su tabbata gare shi ya ce at-tuhuru shatrul iman tsareki rabin imani ne in ka kalli kalmar imani ɗin ka fassara a tsarki rabin imani a ruwayar imam tirmidhi wanda wannan ruwayar da muka ji ruwayar musulunci a ruwayar imam tirmidhi lafazin ya zo da alwudu'u shatrul iman alwala rabin imani a ruwayar ibnu majah kuma isbaghul wudu'i shatrul iman kyautata alwala rabin imani to malamai suke cewa idan an ce a tsuhur a larabci suna ne na aikin yin tsarki kamar yin alwala sunanta a wanke kazantar da ta fita daga ɗayan kafofi biyu sunansa a wannan aikin da ake yi na tsaftace jiki daga ƙazanta da kuma yin alwala don samun tsarkin ibada ana kiransa da at amma in aka yi fataha aka ce at-tahur maimakon to abinda at take nufi ruwan da ake amfani da shi don yin sarki an fahimta ko saboda haka at-tuhuru shatrul iman aiwatar da tsarkin da aka yi na kyautata alwala da kawar da kazanta kafin kyautata alwalar rabin imani to dangane da abin da ya shafi wannan wato ainihin gaba ta at-tuhur shatrul iman ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da ake cewa abdul muhsin al-abbad allah ya ji kansa ayin allah ya ji kansa da rahama ba dan ya mutu ba ina ɗaya daga cikin malaman da suke ba da ilimi a rauba ta masallacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamin hadisi kana muka baro madina baya gani amma aka zuwa karanto hadisi sai ya bi mazajen hadisi ɗaya bayan ɗaya ya fayyace bayanin kowa sannan sai a shigo lafazin hadisin ya bayani a in za a kawo shi aji ya mana darasin tauhidi ƙaninsa ne yake masa jagora ya da shi ƙofar ajin ya shafa kujera ya zauna amma in yana magana akan wata mas'ala duk ayar da ce magana akan ta a cikin alƙur'ani sai ya biyo su ɗaya bayan ɗaya daga farkon ƙur'ani zuwa direwa haka yake an bai wani to wannan bawan Allah Abdul Muhsin Al-Abbad a cikin littafinsa da i sharhin wato ainihin arba'un hadith na Imam An-Nawawi a cikin Imam An-Nawawi ya ambato wannan hadisi to shine a wannan littafi na Safatul Qawiyyul Matin fi sharh al-arba'in wa tatimmat al-50 to sai yake cewa wannan lafazi na al-quhur an fassara shi da wato barin shirka akwai malaman da suka ce a tsohuwar fasararsa tsarkaka daga tarayya da Allah an fahimta sai suka ce to wannan tsarkaka daga tarayyar da Allah shakurul iman rabin samun imani sai ka kawar da tarayya da Allah a wani abu da bai cancanta a yi tarayya da Allah ba ka samar da rabin imani sannan kuma aiki da abin da zai sa imanin ya tabbata ya cike maka rabu akwai wanda suka fassara da wani sannan dabar duk wani abu na saƙo da zai iya wato ainihin ƙazanta zuciyar bawa da gangan jikinsa to akwai wannan fassara yace kuma an fassara at da ma'anar alwala at-tuhur shatrul iman alwala rabin imani ce in ka bashi akan imanin ka fasara shi a kalmar imanin to shine malam ibn rajab wani dan baiwan a cikin littafinsa jami'ul ulum wal hikam da isharhin arba'una hadith sai yake cewa wasu sahihu alladhi alaihi al-aktharuna magana ingantacciyar da mafi yawancin malamai suke kanta annal murada bi tuhur hahuna abinda ake nufi da at a anan a wannan lafazin na hadisin A tatahhur bil ma'i min al-ahdath shine yin amfani da ruwa a tsarkaka daga kai a kawo da kai fitsari ko maziyi ko waninsa a kuma iya ɗaura alwala don samun damar da za a yi ibadar sallah yace wannan magana ita ce mafi yawancin abinda malamai suke A tuhuru fassarar da aka masa guda biyu ta farko tsarkakuwa daga tarayya da Allah da ayyukan sabo da fassara ta biyu alwala da kawar da duk abin da zai hana ka damar ka yi sallah na samun tsarki to wannan fassara guda biyu imam ibn rajab yake cewa a cikin fasarorin guda biyu wacce tafi malamai mafi yawanci suke kai mai tabbatar da cewar alwala an fahimta a banda shi mana abdul muhsin al-abba da na faɗa ɗazu shi ma a nasa sharhin da yawa arba'u da sai ke cewa wa yurajjihu tafsirat tuhuri ko wa yurajjahu tafsiru tsuhuri wato fassara a da bilwabo da cewar alwala ake nufi wa yurajjihu yana da rinjaye akan fassarar cewar tsarkin barin tarayya da Allah da sabo ake nufi shi ma ya da marawa ibn rajab baya akan cewar wannan fassara ita take to me ya karfafi wannan fassara da tafi waccan sai ke cewa riwayatul tirmidhi lil hadith riwayat da imam tirmidhi ya ta hadisi domin shi ba cewa ya al-tuhur ba lafazin sa cewa al-wudu'u an gane sai zaman to daga bakin wato sahabbai lafazin al-wudu'u fassara ne na lafazin al an fahimta tunda al yana da fa'i zai iya daukan tsarki na barin tarayya da Allah da sabo zai iya ɗaukan tsarki na alwala me zai tantance ɗaya daga cikin fassarorin nan tafi ɗayar rinjaye da ƙarfi wannan lafazin da ya zo da alwabo an fahimta ita har wayo kuma ruwayar Imam Ibn maja ita kuma da take cewa isbagul wudu kyautata alwala shatrul iman ta da tabbatar da abin da ruwayar tirmidhi take tabbatarwa to kaga an aka kalli wannan bayanan za ka fito mana cewar fassara da tafi a fassarorin guda biyu fassara a tsoho da tsarkin kawar da kari da yin alwala da aka ce shatrul iman a tsohoro shatrul iman tsarki rabin imani sai a nan ma aka cewa an fassara shatrul din nan da fassara biyu fassara farko suka ce rabi at-tuhuru iman tsarkin alwala rabin imani ko rabin imani an kuma fassara da cewar wani yanki da aka ce at-tuhuru shatr tsarkin alwala wani yanki ne na imani ma'ana ko da bai karasa rabi daidai wa daida ba to ita ma wannan fassarar da aka samu guda biyu ko waɗannan fasarori guda biyu da aka samu mala ibnu rajab al-hanbali Allah ya kansa da rahama sai yake cewa ash shatru wannan kalma ta ash shatru inna ma yu'rafu isti'maluhu lughatan fil nisb abinda aka sani fitaccen abu sananne a wajen aiki da kalmar shakuru a larabci rabi take nufi mana shi yarin ja da ba da fassarar rabi akan a ce wani yanki ko da bai kai rabi an fahimci bayani na to da haka at tsarkin alwala shakuru rabi ne daidai wa daida an fahimta a fassarar da take to sai aka ce shaqrul iman aka zo da kalmar imani to imam nawawi Allah ya ji kansa da rahama a cikin sharhin da yawa sahihi muslim littafin sa al-minhaj anan ma sai yake cewa to wannan kalma ta imani da ta zo a wannan hadisi za ta iya ɗaukan ma'anar gasgatawa ta zuci da kuma jayuwa da biyayya a fili ƙarara in ka kalli waɗannan abubuwan guda biyu in an ce imani ya kunshi gaskatawar zuciya ya kunshi jayuwa a aiwace gabanka a fili su bi abin da imanin zuciyarka ke kai sai ce ka kalli wannan sai ka ga wasu abubuwa ne masu bangare mana imani yana kunsar ƙudurin zuci da ayyukan gabbai da fili to wanda ya samar da abin da ya shafi alwala da za ta ba shi damar ya yi aikin da imani yake buƙatar a yi na sallah to ya samar da rabin ƙudurin zuciyarsa da ike da shi rabi guda sakamakon yin wato tsarkin gabbai wanda shi ne ɗaya rabu an fahimta shi sa sai aka ce to a ƙuhuru shatrul iman tsarkin alwala da ya shafi gabban fili aiki na fili na zahiri za a iya gani rabi ne na imanin zuciya da yake koya a zuci ba za a iya gani ba shi ne abin da ake nufi da al-tsohoro shatrul iman yace wanda hakan ya haɗar da alwalar da ita sallar su aiki ne na fili ƙarara to sun shafi rabi wani sashi bangare na abin da ya shafi rabin ragowar imani to sannan kuma yake cewa har wa yau an ce abin da ake nufi da al'iman a nan a tsohoro shaturul iman fassara ta gaba abin da ake nufi sallah a tsohoro sarkin alwala shaturul iman rabin sallah ne an fahimci bayanin ba maganar tsarkin alwala ka hada hadda sallar da zaka yi ayyuka ne na fili karara su din na rabi ne imanin ka na zuci rabi ne yace ba wannan ake nufi a abin da ake nufi tsarkin da zaka yi na alwala da zai baka damar kai sallah rabi ne na ita sallar akan haka malamai suke cewa wannan yana nuna mana cewa tsarkin alwala da za a samar da kawai da duk wani kare zai hana ka kai sallah rabi ne mai zaman kansa sallar kuma ita ce ragowa kanka shi yasa tsarki ya zama sharadi a cikin ibada sallah in aka rasa shi an rasa sallah me dogaron ku na ku fassara al-iman da sallah malaman da kuka faɗi wannan fassara sai imam an-nawawi yace kamar yadda Allah madaukaki yace wa ma kana Allah li yudhi'a Imanan. Allah ba wanda zai tozarta ku bane abin nufi sallar ku da kuka yi zuwa ga baitul maqdis saboda ita wannan ayar farkonta Allah yana cewa sai ya kulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha Allah ya ce da sannu wawayen mutane za su rika cewa waye kuma ya juyar da mu daga asalin alƙiblar da muke kallo da sai ya kulu sufaha'u ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha alqibla da muke kai da ta baitul maqdis da ake kalla ai sallah waye kuma yazo yace yanzu a daina kallar da a koma kallon ka'aba an gane ku kaga ba maganar imanin kudiri ake maganar ibadar sallah ake da fuskanta alqibla an gane ku sai Allah ya ce qul lillahi al mashriqu wal maghrib manzon Allah ba su amsa irin waɗannan wawaye ka ce to ai da shiyar magudan rana da shiyar mafaɗarta duk mulkin Allah ne kuma shi ake wa sallah ya ga dama ya ce a koma kallon shiyar mahuda ya ga dama ya ce a koma kallon shiyar mafaɗar rana ko kuma wasu ma ina da wannan dama ibada ta ce shi ake wa kuma shiyoyin nasa ne fa aina ma tuwallu musamman wajibullah duk inda aka fuskantar da ku shiyar Allah ce nan ma mulkin ubangiji ne kuma in kuka yi za a isar zuwa ga wanda wato kuka yi domin sa ubangiji سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا haji man yasha'u ila siratin mustaqim Allah na shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici to ya ci gaba haji man yasha'u ila siratin mustaqim sai kuma yace me wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ko anan ne sai Allah yake cewa وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله سأل وما كان الله ليضيع إيمانه ko to cewar wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba wanda zai zartar da sallar da kuka yi bace kuka kalli baitul maqdis ba ana nufin imani na wato kudurin zuci ba a tunda ana magana kan sallah suka ce waye ya dauke mu daga al-qibla ta aka dawo da mu kallon Ka'aba bayan ga wacce muka saba da ita ci to ai wannan aikin da kuka yi na ibadar sallah Allah ba zai tozartar da shi ba ai shi yace a kalli can ko to ya karba kuma yanzu shi yace a kalli nan ko shi zai karba suka ce wannan anan abin da ake nufi wa ma kana Allahu li a imanakum ay wa ma kana Allahu li a salatakum ila baitil maqdis Allah ba zai tozartar da sallar da kuka yi kuka kalli baitul maqdis wannan yasa sai aka ce to nan ma da aka ce at-tuhuru shatrul iman tsarkin alwala rabin ibadar sallah ne an fahimta sai zama cewa ba magana ake akan cewar tsarkin barin tarayya da Allah da saban Allah rabin imanin da ake kudurcewa a rai ba haka ake a tsarkin alwala da nassin riwayar mazida ta ibnu majah rabin sallah ne a kira imani da sallah ba sabon abu ne a qur'ani ma an yi haka an fahimci bayan to ne sai annabi ya ci gaba da cewa walhamdulillahi tamla'ul mizan fadar alhamdulillahi kuma zikirin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah duk faɗa sakayyarsa ladan da za ka samu tamla'ul mizan ina cika ma'aunin ladan bawa a ranar alfiyar. shi ne malamai suke cewa in an ce alhamdu a larabci ana nufin kishiyar zargi in ka ji zargi to aibi ke shi yasa a yi yabo to alhamdu yabo ne ke shi yasa shi kuma wannan yaban na alhamdu malamai suke cewa abinda ake nufi da shi yaban har tunda ya ce aka yi alhamdulillah furta ko alhamdulillah saboda haka yaban Allah da harshe da kyakkyawan kyawawan kalmomi da kyakkyawan zance yana cika ma'aunin ladan bawa a ranar alkiyama kuma shi ana yin sa ne alhamdu a yayin wani abu wanda yake kyakkyawa ko ya zama ni'ima ko ya zama wani ni'ima in dai mai kyau ne za ka iya wato yabo akan an maka wani abin kirki za ka iya yabo akan kago wani abun kwarai ko da bai shafi an maka ba misali ka ga mutum jarumi to za ka iya cewa a wani sadauki mai kashi daya kaza kaza to wannan alhamdu kake yabo kake masa amma ba dan wai ya dauki wani abu ya baka ba to dai abu mai kyau ne kake fadarsa kake wato an kwarzanta shi to shi yake cewa alhamdu kuma za ka iya yin yabo sakamakon an maka wani abin daɗi abin kirki an kyautata maka an maka kyauta riga ko an maka ta gida ko an maka ta mota ko an baka abinci to sai ka yabo wanda ya maka da harshe to shi ake cewa alhamdu wannan yana cika ma'aunin lada na bawa a ranar alkiyama to ne wajen cewar yana cika in ka ji an ce abu ya cika wani abu ne aka sa cikin wani icika shi ko sai suka ce to ya faɗar alhamdu da ta faɗa ta fita daga harshe za a ce kuma a tattara wasakayya kuma ci ta cika wani guri an gane ko ita wannan alhamdun ita ce za a rika wato tara ta gundari gundari ana ɗauko wato kuraguzanta ko kuma wato ainihin curinta ana saka a ma'auni an fahimta sai wasu malamai suka ce eh, eh abinda ake nufi alhamdulillah faɗar alhamdulillah tamla ulmizan a ƙaddara da za ta zama gangun darin abu za ta cika ma'aunin lada na mumini wasu suka faɗa Wasu suka ce duk ku tsaya ma daga wani magana wai a ƙaddara a'a su ayyukan da bawa yi a duniya na maganganu da wanda ya aikata da sauran gabbai Allah subhanahu wa ta'ala yana suranta su yana kamanta su a yanayin da za a iya gani duk ku tsaya ku ce wani wa ku aji ce wanda za a kaddara gundarin wani abu ne za su cika mani a'a ai dama gundarin ake zuwa da su a ranar alkiyama ba magana kaddara ba za a suranta su za a kamanta su su zo a wani yanayin da kowa zai iya gani ga sallar wani ga azumin wani ga godiyar wani ga tasbihin wani za a gansu suka ce kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake suranta wa mumini nagartaccen aikinsa a cikin kabari ai manzo ya bada labarin cewar idan aka binne mumini za a kamanta masa aikinsa a sifar wani mutum kyakkyawa mai ƙanshi har shi wanda yake cikin kabarin muminin ya kasa haƙuri ce da shi kai ku wannan kyakkyawan mutum waye kai ya ce aini ne aikinka na kwarai aka kamanta maka ni don in zama na ɗebe maka kewa kuma faranta maka yana daga cikin nemomin kabari to tunda ana iya suranta aikin bawa a cikin kabari ya ganshi. to wannan ma surantawa za ta iya kasancewa kuma a ranar alkiyama a suranta ladan da za a bashi na aikin da i gan shi a auna masa an fahimta ko suka ce shi ne abin da ake nufi kamar yadda shi ma kafiri ake suranta ake ta masa miyagun ayyukansa a siffar mutum mummuna mai wari har ya kasa kuɗi ce kai ko wannan mutum mai doyi da rashin fasali haka waye kai ce ni ne nan ayyukan ka to su ne abin da sa annabi ke cewa walhamdulillah tamla'ul mizan fadar alhamdulillah sakayyar yadda za a maka za a zo da ita a gundari za a kamanta ta kaga ana ɗauka ana tsora a ma'aunin lada kuma za su cika shi dan haka Allah subhanahu wata'ala shine abin yabo shine abin a godewa ya cancanci godiya da ayyukan da yake yi ga bayansa shi ya samar da mu bayan ba mu ya samar da abin da za mu ci domin mu samar mana wato iska samar mana samar mana samar mana ba za su kirku ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kace za ka kididdigar neman Allah ba za su kirku ba to ya cancanci a yaba masa a gode masa shi yasa shi da kansa yake cewa lahul hamdu fil ula wal akhir a nan duniya shi yafi kowa cancantar godiya shi ne mai yin abin a godewa fiye da duk wani wanda za ka godewa haka a lahira ma shi ne wanda ya cancanci godiya walahul hukumu wa ilahi turja'u hukunci ga bayi mulkinsa ne kuma ga shi za a mai da bayi masu hukunci Allah kai mana hukunci na kwarai bayan wannan ayar take cikin suratul qasasi har wa Allah subhanahu wata'ala ya ce walahul hamdu fis samawati wal ard haka ma a sama Allah ne ya cancanci godiya haka shi ne ya cancanci godiya a ƙasa godiya a sama tasa ce godiya a ƙasa tasa ce shi ya bayan da ke sama shi ya bayan da ke ƙasa shi ne da wanda suke sama shi ne da wanda ke ƙasa to haka shi ne ya fi cancantar a godiya wa ashiyan wa hina tudhirun haka lokacin yammaci da lokacin zargin rana ma'ana safiya da maraice Allah ne ya cancanta a gudu domin zuwan daren shi ya kawo don a shiga cikin daren a huta zuwan yinin shi ya kawo shi don a fita a nema abin da za a kai baki to bayan haka duka waɗannan abubuwa da muka ambato na bayanai suna tabbatar mana da falalar gode wa Allah faɗar alhamdulillah da girman ladan da Allah ya tanada domin sannan hakan yana tabbatar mana da ma'auni da Allah yake auna ayyukan bayi a ranar alkiyama at-tuhuru shatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan yanzu a wannan hadisin ka samu aqidar akwai ma'auni a ranar alkiyama ana gwada ayyukan bayi da shi daga cikin abubuwan da suke cika wannan ma'auni akwai godiya ga Allah sannan bayan haka sai manzo ya ci gaba cewa wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani fadar subhanallahi da fadar alhamdulillahi su biyin suna cika an fahimta su biyin suna cika sai aka zo tunda an zo da abu biyu subhanallah an zo da alhamdulillah to in ka ce tamla'u kana magana akan abu ɗaya in kana so zama biyu sai ka ce tamla'ani su biyan suna cika kamar yadda ka zo da abu biyu to wajen aiki ma sai ka zo da shi a matsayin na biyu au tamla'u da ruwa ya ce ko kuma tana cika to shine anan cewar tamla'u ma baina sama'i ko samawati wal ard suna cika tsakanin samai da ƙasa ko sama da ƙasa ko kwanto ne daga wajen mai ruwaya shin manzo da zai faɗi cewar subhanallah wa subhanallahi walhamdulillahi cewa itam la'ani ko ku a'a da yace wa subhanallahi walhamdulillahi cewa itam la'u an fahimci bayan? ma'ana shi tamla'ani manzo ya faɗa ko ko tamla'u ya faɗa da zai koma zuwa ga subhanallahi da walhamdulillahi to a wajen wannan gabar cikin malamai malam muhammad bin salih al-ifrimin allah ya ji kansa da rahama ya tafi akan cewar ko a ce tamla'ani ko a ce tamla'u a larabci da wajen ma'anar faɗar subhanallah da alhamdulillahi suna cika tsakanin sama da ƙasa ko ka ce tamla'u ko ka ce tamla'an a larabcin ba bambanci shi wannan abin da ya tafi a kai to amma shi kuma amana ta abin da ya jiyo shi mai faɗar hadisi to ya kasa tantance mantuwa ta zaɓa in kawai annabi ya amfani da ita ko tamla'ani to koma dai wacce ce ma'anar ɗaya ce to banda wannan a cikin malamai irin su Abdul bin al-abbad shi kuma sai yake cewa da yiwuwar a samu wata ma'anar ana cewar da aka yi wa subhanallahi walhamdulillah fadar subhanallahi da alhamdulillah tamla'ani su su biyun duka suna cika tsakanin sammai da ƙasa ko kuma wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u fadar subhanallahi da faɗar alhamdulillah kowane ɗayansu na cika tsakanin sammai da ƙasa ma dai an fahimce shi sai nuna cewar in ka ɗauki tamla'ani ana cewa su biyun za su haɗu su ba da damar cikar sama da ƙasa an fahimta amma in ka ɗauki tamla'u kowane ɗayansu yana cika tsakankanin sama da ƙasa ma dai an gane to ce zai iya daukan wannan so da haka kwantar da mai ya yi abin da ya sa shi ma yake kokarin ya tabbatar in an ce tamla zai iya daukan kowane ɗaya ne in an ce tamla ali so so biyun ne shi yasa ce to amma dai ya kasa tuna wanne manzo ya faɗa amma dai ya san ya ce wa subhanallahi walhamdulillah ya kawo wasu suna cika tsakankanin sama da ƙasa an fahimta ko to in an ce shi tasbihi tunda mun faɗi ma'anar hamdu Abin da ake nufi da tasbihi shine tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga dukkan abin da bai kamace shi ba dukkan abin da bai dace da Allah ba ka tsarkake shi daga shi a bangaren sunayensa ko ta bangaren sufofinsa ko ta bangaren ayyukansa ko ta bangaren hukunce-hukuncensa shi ake cewa tasbihi in kace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah a sunayensa babu wani abin aibi da yake da alaka da su subhanallah dukkan wani aiki da Allah yake yi babu illa a ciki subhanallah dukkan wani hukunci da ya zo daga Allah ba shi da illa subhanallah dukkan wata sifa da take da alaka da Allah ba ta da illa ba ta da aiki to shine abin da subhanallah ya tsarkake Allah daga dukkan wani tawaya ko daga dukkan wani aiki to faɗarsu dukkaninsu da wato subhanallahi da kuma alhamdulillah, suna cika wato anin tsakanin sammai da ƙasa to shine sai malamai suka ci gaba da bayanin cewa shi abin da ya shafi godiya ga Allah ya ba masa da harshe akan ni'imomin da yake wa bayi da cancantar a wato ainihin yi masa kirari ta kowace fuska ana yin ita wannan kalma ta alhamdu a kowane hali bawa ya samu kansa ta dalilin hadisin da ya tabbata wanda imamu ibnu maja irawaita a kitabul adab cikin wato ainihin sunan nasa yake cewa manzon Allah tsira da Aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance idan wani abin da zai faranta masa rai ya same shi yana cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda dukkan wasu nagartattun abubuwa suna cika ne da ni'imar Allah idan kuma wani abu ya same shi wani abin da zai faranta masa kenan wanda zai sa shi sosuwar rai zai sa shi cikin damuwa a nan kuma sai ce alhamdulillahi ala kulli hal na gode Allah a kowane hali na samu kai a shi kenan kalmar alhamdu ana faɗatta a lokacin da wata ni'ima ta kwararo zuwa gare ka kuma ana iya faɗatta a lokacin da kake cikin tsaka mai wuya ba. to me hikimar ka ce ka gode Allah kana cikin tsaka mai wuya i eh, ka gode masa da jarrabar da ya maka ta tsaya iya haka bai maka wacce ta haka. an fahimta ka gode wa Allah da jarrabar ka ta takaita iya wannan bai maka wacce za ka rasa imani aka jarrabe ka ka rasa gaba kafarka ta kare ko ta fice ko hannu ya fice ai ta zo da sauki akan a ce ka mutu ba imani wuta ce ba ranar yankewa an fahimta to ashe abin ka cewa Allah ka gode ne da jarrabar da ya maka ta takaita iya wacce ba za ka rasa imani ba iya ta ka rasa wata gaba ce kuma za a baka sakayya da ladan wadda sakamakon kayan haƙuri ka koma gare shi to shine ba aushe ya ara yake cewa ka gode wa Allah ko kana bakin kura an fahimta ko ka ce alhamdulillah ko a bakin kura kake in dai ta tsaya iya kura ta naman jikinka da imaninka ta cinye ka to ka yi nasara Allah ya nan ne kabarinka amma dai za ka kai labari sakamakon imani su da ka ana faɗa alhamdu ko a lokacin wato cikin ni'ima ko a lokacin da ake cikin wato yanayi na damuwa sannan bayan wannan gaban mu ta gaba a cewar da aka yi Faɗar subhanallahi da alhamdulillahi suna cika tsakankanin sama da ƙasa misali an kai mana na abin da za mu fahimce shi don mu san daraja da girman faɗar subhanallahi da alhamdulillahi cewa in anan duniya ne za a kwatanta maka girman ladan sa yadda za ka samu in ka faɗe su to zai cika maka tsakanin sammai da ƙasa a lahira kuma yana cika ma'aunin lada an fahimta bayanin farko na alhamdu ana maganin ma'auni na lada a lahira in anan duniya ne yadda za ka fahimci girman abu in ka faɗa alhamdulillah to za ta cika maka tsakanin sammai da ƙasa an fahimta a baka misali na nan kusa kuma a gaya maka na nesa don ka san girman godiya ga Allah da kuma tsarkake sunan shi sa mala'iku da Allah subhanahu wata'ala yake bayanin cewar inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ja’alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima sai suka ce ne wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak wa nahnu nusabbihu bihamdika subhanallah bihamdika alhamdulillah an gane ko ashe wannan tasbihin shi mala'iku su masu suna godiya ga Allah suna karfafa shi kuma shi ake bukatar mu ma da muke nan kasa da aka turo mana da manzo ne irin aikin da mala'iku suke dan mu samu tsarki da kuma samun falala ta Allah sai annabi ya ci gaba da cewa wassalatu nuru sallah da kuke gani haske ce an kira ta da haske saboda tana haskaka zuciyar bawa tana haskaka zuciyar mai yinta kuma tana haskaka fuskar wanda yake yin ta a nan duniya zuciyar mai sallah zuciya ce mai haske gangar jiki fuskar mai sallah fuska ce mai haske saboda haka za ka cewa wanda yake arne ba musulmi ba da wanda yake wato ainihin musulmi mai sallah da za a yi haɗari in ka zo ka kalli gawar rikin nasu za ka iya tantance fuskar mai sallah da mara sallah musamman ma a lokacin sanyi wannan wanke fuskar da ake da sauran gaban sai kaga gurin yayi fururu alama haske da fari daban da sauran gaggaci shi ko da baya wannan zaka tarar babu wani wannan ma haskakawa ce wa ɗabi'ar wanda yake dama wato anin baya da alaka da ubangiji kana kallon sa lokaci ba za ka so ka sake hada ido da shi sai ran ya baka jin cewa wannan fuskar baka son ka to ga ma wanda suke sallar amma suke kauranci wani lokaci baka so ka hada ido da su ka dubi kaura duk da yana cewa shi musulmi ne kuma na amma da wannan halar da yake yi halayyar in kalle sai ka ji cewa fuskar ba ta da kyau irin ta wanda baya wannan kauranci ko ya sako yake yana muna na an fahimta ko so da ka sallah tana haskaka zuciyar bawa tana haskaka fuskar sa a nan duniya kamar yadda take haskaka masa kabari sannan kuma tana haskaka masa siradi a ranar alkiyar yadda zai wuce cikin haske cikin sauki me yake nuna haka Allah subhanahu ta'ala cikin suratul ankabut aya ta 45 yake cewa utlu ma uhiya ilayka min alkitab ka karanta abin da aka yi maka wahayin sa littafin Allah sai Allah ya ce wa aqimis sala kuma ka ci gaba da tsaye da sallah ka samar da ita kamar da aka umarce ka in ka samar da ita kamar da aka saka za ka same ta inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana miyagun ayyuka tana hana munanan al'amura wala dhikrullahi akbar ambatan Allah shine mafi girman abin da bawa yake ga Allah ita kuma ta kunshi ambatan Allah na baki da gafai ka karanta alqur'ani a karatun sallar ka yi tasbihi subhanallah a cikin wato ruku'u da sujada. ka yi tahiya ka yi salati ga annabi ka yi ka yi sunan wallahu ya ma tasnau Allah na sanar da abin da bayan suke aikatawa wannan aya ta nuna mana cewa eh lallai ba wanda yake sallah za ka kakkaɓe shi daga miyagun ayyuka to ai su kuma dama miyagun ayyuka duhu suke sa yin su bakanta shi suke to ko in ta hana shi yin su zai zama da haske an fahimta ko kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon san da aka saukar da dutsen hajarul aswad daga aljanna an saukar da shi fari tas kamar farin nono ba wani abu ya mai da shi baki ba kamar gawayin zunubin da bayi suke idan dutse zai baki saboda zunubi ina ga kuma mai tsoka da kashi cikin sauki za ka yi an fahimta ko so da haka to idan mutum ina sallah yana tsare ta yadda aka ce tana gadan masa da haske da kwartili kuma ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana magana cewa za a tashi al'umma suna masu farin fuskura masu fararen fuskoki da kuma hannaye da kafafuwa saboda guraren da suke wanka a lokacin alwala za su rika sheke da kirkir yau mace biyar da wujuhun wata suwar tare da wasu fuskoki za su rika haske saboda sun ba Allah an yi alwala an yi sallah wa taswaddu wujuh wasu fuskokin kuma za su yi bakin kirin saboda ba su ba Allah ba sun saba masa ba su yi alwala ba to wanda sai ke nuna da cewa sallah tana gadon da bawa hasken gangar jiki a nan duniya da ta fuska da ta zuci kamar yadda suke take tabbatarwa da bawa sama masa haske a cikin kabari kamar yadda kuma take sama masa haske a ranar alkiyama bayan wannan an karɓo hadisi daga buraida Allah ya da shi daga annabi sira da aminci Allah sabbata gare shi yace bashirul masha'ina fi dhulal ila al masajid ku yi albishir ga masu tafiyar kafa a cikin duhun dare zuwa masallatai domin yin sallah a nan suna bin cikin dare su tafi sallah magariba ta yi isha'i ta yi asuba da sauran duhu a gari su fito su taho gurin yin sallah masallaci to irin waɗannan bayan a yi musu albishir bin nuri mi yau malkiyama da samun cikakken haske a ranar alkiyama sai wannan lafazin na manzo sallallahu alaihi wasallam ita bada cewa sallah da ake tafiya yin ta a masallatai tana gadon wa da bawa haske a ranar alkiyama an fahimta ku isa ce anan a dunkule sai annabi yake wassalatu nuru sallah haske ce sai waɗancan bayanan duk da muka kawo suke gaya mana hasken a nan duniya fuska ta yi zuciya ta a kabari sakamakon an yi sallah za a zo maka da aikin ka na kwarai sallah tana ciki ko ta kama mai kyau ku faranta maka rai kuma ana haska kabarin duk da ba ta ga babu kofa ba zai yi duhu ba wannan ayyukan ƙwarar su suke haskaka a kamar ba wani abu kuma sallah tana da ciki wannan hadisi da muka ji imam abu dawo da imam turmiji suka rawace shi hadisi ne ingantacce ruwayar wato ani imam abu dawo da turmizi suna da wani nau'i na rauni amma hadisin yana da shaidu daga ayarin sahabbai da suka hada da wato ani anas bin malik da sahal bin sa'ad da su da suka sa wato hadisin ya samu tambarin inganci cewar bawan da yake sallah annabi ya ce a yi masa albishir da samun cikakken haske rana alkiyama Allah ka sa sallolin da muke su zama mana haske kuma wannan shine abin da ya shafi karatu Allah ya kama kuma sati mai zuwa sai mu dora ragowar rafa insha Allah